أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون ka ba mu dama mu ɗauke shi gobe, ya ji daɗin abinci, ya yi wasa tare da mu, kuma lallai za mu kare shi daga duk wani abu mai cutarwa da ka iya kaiwa zuwa gare shi.